assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 22 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari a yau za mu tashi babun kaifa bazu ila ahalin ahad na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف ينبض إلى أهل أهل باب أي بمعنى هذا باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب wannan babi ne kaifa yunbazu ila ahli al yaya za a jefar da ainihin alƙawari na amana zuwa ga kafiran amana an gane ko ma'anan wannan hadisin ko ma'anan wannan magana kai idan aka yi amana da kafiran amana sai kuma aka hango cewa kafiran amana ana ganin take-takensu kamar za su iya warware wannan amana za su iya mamayen mu mu kuma lokacin mun saki jiki to kenan muna ɗarɗar da su za su iya kai mana hari kowane lokaci duk da cewa mun yi amana da su to idan muna dardar ba wai za mu yi amfani da wannan dama ba ne mu kai musu hari ba mu ce abin da ya samu kai musu hari muna ɗan dardar ne muna ganin kamar take-takensu za su warware alkawari to ba haka za mu yi ba idan mun ga muna ɗan jin tsoro take-takensu to abin da ya kamata mu yi shine mu zo mu zauna da su kamar yadda aka zauna aka kulla wannan amana din to haka za a sake zama a warware shi na ba gani sai mu zauna da shugabannin su ce to da mun dauki amana tsakaninmu da ku cewa babu yaƙi tsakaninmu da ku shekara kaza to amma yanzu gaskiya a saboda wani tunani da muka yi muna ganin wannan amana a warware shi kawai a koda yaushe komai zai iya faruwa ku fahimci wannan ayi to wannan shine abinda Allah abinda ainihin bukhari yake tambaya yaya ake jefa makafiran amana amanan su na'am qawlin lahi subhanahu da maganar Allah subhanahu wata'ala wa ma takhafanna min qaumin khiyana idan kana jin tsoro ga mutane kana jin tsoron ha'inci san bi zilai ma'ala sawa ka jefa musu amanan su a bisa adalci an gane ko ka jefa musu amanan su a bisa adalci ko ka jefa musu amanan su irin yadda su ma suka kulla amana tare da kai to ka zauna tare da su ka jefa musu amanan su na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال فأعطني أبو بكر رضي الله عنه وتلل أبو هريرة يأتي أبو بكر رضي الله عنه يا أيتيني بمن يعزن يوم النحر game da wanda zai yi kuwa ya daga murya ya yi kuwa ranar sallah amina la ya hujju da la'ami mushrikun wa la ya tufu bilbai uriyan wani yi kuwa za a yi ranar sallah ga yi kuwa nan la ya hujju da la'ami mushrikun wato kada wani mushriki ya kuskura ya ƙara yin aikin hajji bayan wannan shekara daga wannan shekara an gane babu wani amana tsakaninmu da kafiran amana saboda haka duk wani mushriki da ya zo ya ce zai yi aikin hajji a wannan lokaci to za mu yaƙe shi gane ko amma a yanzu ba kafin a zauna a warware wannan amana ba kafin a zauna a warware amana yaya za su iya yi amma bayan wannan shekara kada wani mashirki ya kuskura ce zai zo aikin hajji na wala ya bil bilbaid oriyan sannan kuma kada wani mai tsaraici ya kuskura ya ce zai yi tsawafi a ɗakin ka'aba bayan wannan shekara an gane ku kenan da can kafirai suna fitowa suna yin tsawafi tsirara maza suna tsirara suna yin tsawafi tsirara da rana mata kuma suna yi da dare an gane wannan ku? na'am wa yawmal hajj al-akbar yawmun nahar ranar alhajjul akbar shine ranar sallah babba ranar babban sallah وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأكبر wato an kira shi da suna al ne saboda maganar mutane da suke cewa al-hajj al-asghar an gane ko akwai hajji karama ita ce umra kenan ko na'am wa nabadha Abu Bakr ila an-nas fi dhalika al-'am sai Abu Bakar ya jefar da amana zuwa ga nas suwaye nas din kafirai ya jefa musu amanan su a wannan shekara su san cewa yanzu babu wani amana a koda yaushe za a iya yatsan su falam ya hujja ama hajjatul wada allazi hajja fihi annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikun falam ya hujja mushrikun wani mushriki bai yi aikin hajji ba ama hajjatul wada shekarar hajji ban kwana allazi hajja fihi annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajji an gane ai wannan shekarar da manzon Allah ya aikin hajji babu wani mushriki da yayi tunda an riga an sanar da su duk wanda ya kuskure ya zo komai yana iya samun sa to yanzu mun riga mun karanci yanda ake jefa makabarai amana su ya ake jefa musu amana a zaunar da su kamar yadda aka zauna aka kulla shi a da haka za a zauna kuma a warware shi an fahimce ne na'am na'am babu ismin man hada sunna ghadar babu zunubin wanda ya kulla amana ya bada alƙawari ga kafirai sannan ya yaudara qaulin lahi alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati da maganar Allah ta'ala da yake cewa alladhina ahadta minhum wa'annan da ka kulla amana daga gare su thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati sannan sai ya zamanto suna warware amanan su a kowane lokaci wa na la yattaqun su ba sa tsoron Allah ba sa kiyaye amana Su irin wayannan mutane in kana cin tsoron su kawai ka zauna tare da su ka warware musu wannan amana حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنكر بودك مسروق an karɓo daga Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce. harba khilal man kunna fihi kana munafiqan halisa. sifofi guda hudu duk wanda suka kasance tare da shi to ya kasance munafiki tatacce man idza haddasa kadhab sabar ne wanda in ya ba da labari ya yayi ƙarya wa idza da akhlaf idan ya yi alkawari ya saba wa idza ahada gada idan ya ba da amana ga kafiri ya yi yaudara ya ba da amana ga kafiri cewa kafiri ya saki jikinsa in sha Allah an ba shi amana ba za a taba shi ba sai kafirin ya saki jiki sai ya mamaye shi ya kashe shi to wannan irin wannan wanda in ya ba kafiri amana yana yin yaudara shi ma yana da siffa daga cikin siffofin munafikai wa idza qatama fajar kuma idan yana husuma da wani zai kauce hanya da zaran yana husuma zai kama zage-zage yana ashar ya kauce hanya to shi ma wannan wato ma'ana yana sauka kan manhaji idan an taɓo shi ina ba gane wannan shi yana tsayawa kan daidai in ba tabo shi ba amma da zaran an tabo da zai ci fa ni fa na ɗan tudun wada ne babu wani iskancin da ba mu sani ba karatu ne kawai da dakatar tada mu to wallahi sai mu ajiye karatun mu nuna ma tudun wadanci to kaga irin wannan magana magana ne wanda bai dace a ji shi a bakin ɗalibin ilimi ba ya kamata ɗalibin ilimi ta kowane hali ya nuna ɗalibin ilimi ne shi an gane an taɓo shi ko ba a taɓo shi ba an gane ai akwai wanda in an taɓo shi a nan da yake kauce hanya in ba a taɓo shi ba sai ka gan shi garau yana cikin hayyacinsa ina fatan gane wannan to ana gane cewa wannan malami ko kuma wannan ɗalibi ya cika ɗalibin ilimi idan musiba ya zo ya tabbata akan aƙidansa ya tabbata akan ainihin manhajinsa bai kauce ba an gane ku to iyayen da mutum ke tabbata iyayen da ake ɗaukan shi daga cikin cikakken mutum an fahimci wannan aiki to saboda haka za mu gane cewa lallai wannan ya cika ɗan salafiya idan an taɓo shi muga cewa yana da nutsuwa ba wai in an tabo shi duk wani irin sharri na duniya da lahira zai iya jingina mu mutum ba akwai wanda ka tabo shi duk wani irin sharri ba zai iya jingina mu mutum kaga wannan yana da siffa na ainihin nifaq wa iyaz billah um waman kanat fihi khaslatun minhunna duk wanda ya zama to tare da shi akwai wani siffa daga cikin waɗannan siffofi kanat fihi khaslatun min min an-nifaq ya kasance tare da shi akwai wani siffa na nifak. hatta ya da hatta ya bata wai wani irin nifak. shi ana nufin wannan nifak ne tikadi idan an ga mutum yanzu yana yin ƙarya shi ke nan ya zama to ba ahalin sunna ba in an ga mutum yana saba alƙawari shi ke nan ya fita daga cikin salafiya ko kuma idan yana husuma a ga yana fajirci yana ashar shi ma ya fitar da salafiya ko za mu ce ɗan salafiya ne amma mai rauni akwai ɗan salafiya mai rauni imani sai mu ce salafiyan wani tana da rauni saboda yana da wani siffa guda ɗaya daga cikin siffofin mai siffofin munafukai an gane ko wannan nifas ɗin siffofin nan guda hudu idan mutum yana tare da su wato ya zama zamanto ran munafiki amma fa wani irin nifaq nifaqun amali wato nifaq wanda baya fitar da mutum daga musulunci ba irin nifaq na Abdullahi bin Ubay bin Salul ba wanda zai ce nashhadu innaka la rasulullah muna shaidawa lalle kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya shaida lalle kai manzon sa ne kuma Allah yana shaidawa lalle munafiqai ƙarya suke yi abin da suka faɗan nan da zahiri ya saba ma abin da ke zuciyarsu ya ƙulu na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sun ce sun shaida annabi Muhammad manzo Allah ne amma a zuciyarsu ba su shaida ba sun ce sun yarda da addinin musulunci amma a zuciyarsu ba su yarda ba wa idza laqul Zina amanu qalu amanna fa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum to to kaga mutumin da a zahiri zai nuna yana tare da musulmi amma karkashin ƙasa baya tare da su kaga wannan yana da nifaqun itiqadi irin munafinci na Abdullahi bin Ubay bin Salul munafinci ne wanda duk wanda yake cikin zakazili ne tsantsa an fahimci wannan to kenan ana iya samun musulmi yana da ainihin wata siffa daga cikin siffofin munafikai amma kuma ba kafiri bane shi an gane na'am a yanzu mun ga zunubi ko mun ga zunubin wanda ya ba kafiri amana sannan ya yaudara yana da wani siffa daga cikin sifofin nifaq na'am حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن نعم. أبيه عن علي رضي الله عنه عن كربوتك علي الله يقرأ مثل يدعي شيء ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن باب وانا أبدا مكروه تادك النبي سي القرآن وما في هذه الصحيفة da abin da ke cikin wannan fallan takardar ah, me yasa aliyu ya wannan magana cewa babu abin da muka rubuto daga manzan Allah sai alkur'ani da kuma abin da ke cikin wannan fallan takarda an ce dalilin da yasa aliyu bin abi talib ya wannan magana lokacin an fara samun wasu mutane suna sun bayyana suna cewa wannan qur'anin da ake karantawa ba shi bane asalin qur'ani qur'ani na gaskiya yana tare da aliyu bin abi talib wannan qur'ani da muke karantawa gurbatacce ne an gane wannan ko wannan qur'ani akwai ragi a ciki akwai ƙari a ciki an canza wasu abubuwa na ainihin falalan ahalin baiti asalin qur'ani mai kyau ana samun shi ne wajen aliyu bin abi to wannan magana yana ta yawo yana ta yawo a lokacin da yake cikin yawo shine wata rana wasu bayan Allah suka je masallacin Kufa inda Ali bin Abi Talib yake sallah yake bada sallah kuma yake huduba suka daga murya suka tambaye shi ya ali bin abi talib shin akwai wani abu wanda Allah ya ba ku ahlul bait da ya wuce qur'an wannan qur'ani da muke karantawa akwai ko babu shine sai ali bin abi talib yayi raddi ga masu wannan tunani su ne yan shi'a cewa babu wani abu da muka rubuto daga annabi face wannan qur'anin dai da kuke karantawa da kuma abin da ke cikin wannan fallan takarda me ke cikin fallan takarda hadisi kenan kamar ya ce babu abin da ke cikin babu abin da ba mu rubuta wani abu daga annabi ba face alqur'ani sai hadisi an gane wannan ko na'am qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan fallan takarda din da na rubuta al-madinatu haramun ma baina a'ir ila kaza madina harami ne tsakanin a'ir zuwa waje kaza ko tsakanin dutsen a'ir zuwa zuwa dutsen kaza dukansu gaba ɗaya harami ne man hadasa hadasan awa awa muhdisan duk wanda ya kirkiro wani laifi ya kirkiro wata bid'a ko ya tattaro wani mai laifi in an ce muhdisan anan yakan ɗauki ɗan bid'a ka san wannan mutumin ɗan bid'a ne kuma yana cutar da musulunci sai ka zo ka bashi mafaka ka bashi gida kana ɗaukar nauyinsa ko abin da ya kama da wannan an gane wannan duk wanda ya kirkiro wani abu ciki ko kuma ya tattaro wanda ya kirkiro sannan kuma malamai suna fassara wannan muhudisan kuma da mutumin da ya aikata wani aiki na laifi wanda haƙƙin Allah ya hau kansa kamar wani irin haƙƙi na laifi mutumin da ya yi zina ana neman shi don a tsayan mai da haddi sai ka ɓoye shi ka zamanto daga cikin allazi wanda yake ya tattaro muhudisan ko kuma mutumin da ya kashe wani ana neman shi a masa hukunci sai ka ba shi babaka. to kai ma ka shiga cikin wannan <clears throat> an gane wannan ko <clears throat> sakafaman a hadasa hadasan awa muhdisan alai la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in duk wanda wanda ya fara da wata bid'a ko ya tattaro mai laifi ya tattaro dan bid'a to tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi da mala'iku da mutane gabaki daya. La yi balmin wa adlun wa la zarfun. Ba a karban. nafila a gare shi ko farilla in ya yi sallar nafila ba a karba sannan nafila ma ba a karba gare shi zimmatul musulmi ka tambaya nan wajen ga tambaya idan ya zama to mutum saboda neman duniya kai ahalus sunna ne an gane ko saboda neman duniya sai ka ji labari ga wani dan bid'a mai cutar da ainihin musulunci yana neman gida sai ya zo wajenka yana neman gida sai ka caje shi kuɗi mai yawa sai ka ba shi mafaka sai ka ba shi ya samu yana haya a gidanka shin za a saka daga cikin wanda ya tattaro muhudisan ko ba za a sa ba za a sa ka. to ya hukuncin sallan farillanka da na filanka za a amsa eh za a amsa kama wannan maganar da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam faman a hadathan aw awa muhdisan fa Alayhi la'anatu llahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu ajlun wala sarfun ba a karban na abin nan farillan sa balle filan sa ba a kaza kaga an ce ba a karban farilla balle nafila to yanzu ya za a kenan hmm? sannan wannan ya yi daidai da hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a man fatarku asiri faƙar haɓi habita amalu duk wanda sallar la'asar ta kubuce masa hakika aikin shi ya ɓaci. idan sallar la'asar ya kubuce ma aikin ka ya ɓaci, to idan aikin mutum ya ɓaci ya zama kenan wala qad uhiya ilaika wa ila lazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin ha lau ashraku la habida anhum ma ya ya'malun duk mutumin da ya bari sallar la'asar ta kubuce masa hakika aikin shi ya ɓaci. to kenan kawai in mutum ya bari sallar la'asar ya kubuce masa da gangan sai ya bari sallar la'asar ya kubuce shi kenan ya zama kafiri to me ma'anan fadar habida amalu da kuma nan da aka ce din nan ba a karɓan farillansa balle na finansa. to malamai suka ce abinda ake nufi a nan wajen shine wato ya sauke farali amma kuma babu lada idan mutum ya yarda sallar la'asar ya kubuce mai ya sauke farali ya zo ya yi sallar la'asar shi kadai ya sauke farali amma ba shi da lada ka baki daya kamar ma'aikacin gwamnati ne ya yi laifi an gani aka ce to an yadda ka ci gaba da aiki ka ci gaba da karantarwa amma babu albashi na shekara uku kaga a wannan shekara uku daidai yake da wanda baya aiki ko ba kamar to nan da aka ce ba a karba ba ana dubin cewa in yi aikin aikin ya ɓaci bane amma wasu malamai suna ganin daidai wannan aikin da ya aikata ba a san shi wannan aiki da ya aikata da ya tattaro dan bid'a ko ya tattaro mai laifi iya wannan aiki ba a amsa amma sauran ayyuka a amsa an gani kamar yadda yake mutumin da yake riya in mutum yana riya iya daidai inda ya riya din nan yaya ya lalace amma sauran ayyukan fa suna nan an gane ku? na'am wa zimmatul muslimina wahida alƙawarin musulmi guda ɗaya ne yas'a biha adnahum na ƙasa ƙasan su yana ɗawainiya da ita alƙawarin musulmi me ake nufi da alƙawarin musulmi amana na musulmi idan musulmi guda ɗaya ya ba da amana ga wani kalmi to ya shafi dukkan musulmin duniya ga baki daya misali yanzu tudun wada a ce daular musulunci ne sai a samu wani musulmi na ƙasa-ƙasa wanda ba shi da wani galihu sai ya shigo mana da wani kafiri cikin tudun wada an gane ko da niyyar cewa ya ba kafirin amana kafirin zai kai ziyara zuwa ga wasu danginsa sannan ya koma ƙarƙashin kulawarsa. ƙarƙashin tsaron shi shin wannan kafiri da aka shigo da shi din nan za mu kashe shi me yasa ba za mu kashe shi ba saboda an samu wani daga cikinmu ya ba shi amana malamai suka ce wannan wanda ya ba shi amana zai iya yi wa kila karamin yaro ne ba bai ma balaga ba ko zai iya yi wa bawa ne ko zai iya yi wa mace ce kamar ummu hani radiyallahu anha ai ummu hani bintu abi talib ai ta ba wani kafiri amana da ta ba wani kafiri amana aliyu bin abi talib dama yana neman kafirin kawai sai ya ganshi, sai ce da wa aka hada shi da shi aliyu ya bi kafirin yace ce lalle sai ya kashe shi ta ce wannan kafiri fa na ba shi amana ya ce ba ruwan shi da amanansa ai amanansa bai yi ba suna ta jayayya tsakanin ummu hani da aliyu bin abi talib shine sai ita ummu hani ta tafi wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana wanka alhali Fatima radiyallahu anhu tana ba shi kariya tana lullube shi misali sai manzon Allah ya ji murya ummu hani sai sallama annabi ya ji muryar sai ya ce marhaban bi ummu hani maraba da ummu hani me ya kawo ki tace abin da ya kawo ni Ali bin Abi Talib ne na ba wani kafiri amana ya shigo cikin garin Madina Ali bin Abi Talib ce sai ya kashe shi Shi ne na kawo ƙara zuwa gare ka Shi ne manzan Allah yake cewa ya umma hani kad a kad ajarna a ajarti ya umma hani ya ke umma hani hakika mun ba da kariya ga duk wanda kika ba kariya kaga ita mace ce ta ba da kariya ga kafin ta shigar da shi ta shigo da shi daular musulunci to kuma wannan wannan shigowan yayi tasiri babu wanda ya sai saba shi shi ne abinda manzan Allah yake nufi a nan wajen sallallahu alaihi wa sallam cewa zimmatul musulmi na wahida amana na musulmi guda ɗaya ne bawa ƙaramin yaro mace in suka ba da amana ga wani kafiri amanan daidai yake da amanan kowa da kowa ya tsabi ha dinahu na ƙasa ƙasansu yana ɗawainiya da ita yanzu wane ne na ƙasa ƙasan mu an ce na ƙasa ƙasa yana ɗawainiya da ita ke na ƙaramin yaro ai na ƙasa ƙasan mu bawa shi ma na ƙasa ne saka shi ma bawa yana iya ba kafiri amana kafiri ya shigo cikin garuruwan musulmi ƙarƙashin kulawar wannan bawa ɗin an gane shi wannan kafiri zai mutunta musulunci ah, yanzu ya kai ga adalci na musulunci har ƙaramin yaro ya bani kariya wannan kariya ta tabbata wannan kariya ya tabbata yanzu ya kai matakin da mace za ta bani amana kuma amana ya tabbata an gane wannan aiki to wannan zai iya janyo hankalin kafiri zuwa ga musulunci na'am faman akfara musliman duk wanda ya saba wa musulmi amana duk wanda ya warware wa musulmi amana kamar da karamin yaro ya ba kafiri amana sai aka samu wani musulmi ya zo ya kashe wannan kafirin da sunan karamin yaro bai sai ya bada amana ba ko misali kamar yadda ummu Hane ta bada amana ga wannan kafiri sai aliyu ya kashe shi to laifi ne ce duk wanda ya warware wa musulmi amana Alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in wa Allah ya tabbata a gare shi da mala'iku da mutanen duniya ga baki daya la yuqbalu minhu sarfun wala adlun ba a karban ainihin nafilan shi balle farillan sa wa man wala qauman bi ghairi izni mawali tun mutumin da ya jibinci wasu mutane ba tare da izinin iyayen gidansa ba fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan a ajma'in me ake nufi da man wala man wala qauman bi ghairi izni mawalihi me ake nufi na ba wanda nan mawaman wala kauman duk mutumin da ya jibinci wasu mutane ba tare da izinin iyayen gidansa ba a ganin zai iya ɗaukar ya jingina kansa zuwa ga wasu mutane ko mutanen nan ba su suka yanta shi ba sai yana da awon su suka yanta shi an gani sai ya zo ga wanda suka yanta shi su sai rinka jingina kanshi zuwa ga wasu saboda ya ga wa'annan wanda yake wani sun fi daraja a kan shi to tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi da mala'iku ko da mutane ga baki daya a gane wannan ko la yuqbalu minhu sarfun wala adl ba a karban nafila a gare shi ko farilla a gane su aka haramun ne mutum ya jingina kanshi ga waɗanda suka yanta shi ya zo ya jingina kanshi zuwa ga wasu wanda ba su suka yanta shi ba na'am qala abu musa حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما to abi huraira yana cewa radiyallahu anhu yaya wani irin hali za ku kasance ku musulmi idza lam tashtabu dinaran wala dirhaman in ya zama ba ku iya ba ku iya daso dinari ko dirhami ba ku iya samun ainihin dinari ko dirhami a wajen kafirai ya zama to gwamnati ga ta ba ta samun rabani ba ta samun hanyar shiga to wani irin hali za ku kasance idan ya zama to gwamnatin musulunci ba ta iya samun hanyar shiga na wakila lahu wa kaifa ce masa wa kaifa tara zalika ka'inan ya aba huraira wa kai yaya tara zalika ka'inan ya aba huraira shin kana ganin haka zai kasance ya kai abu huraira zai zama wa kai istifham kenan yaya tara zalika ka'inan kana ganin wannan zai kasance ya kai abu huraira sannan kuma zai iya zamantowa wa kaifa tara zalika ya yaya kace ganin haka zai kasance ya kai abu huraira a ce wai daular musulunci guda ya to ba sa iya ainihin daso zinari ko dirhami ba sa samun hanyar shiga na'am qala yi wallazi nafsu abi hurata yadi yace i bi ma'ana na'am na rantse da Allah wanda ran Abu Hurairah ke hannunsa an qawli sadiq al-mazduq Kalu, wato sun faɗi wannan ne daga maganar mai gaskiya abin gaskatawa wannan magana ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu za a iya samun lokaci wanda musulmi za su nemi hanyoyin samun kuɗi na halal ya so ya gagare su amma za ka ce akan yaya yaya haka zai kasance قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ذا أكيتا الفرما الله ده الفرما منزو صلى الله عليه وسلم كافرا أمانة da أكي ba su ذا za a كما أكيتا ونا kuma a يزمن wannan amana سنة idan كافرا zama to كما سنة أكيتا ونا amana تو ننقبا suna keta wannan amana zai zama kafiran amana ko da an zauna da su akan abas amana za su iya yarda za su ce ko da mun zauna da musulmi ba su da amana kawai kada mu wahal da kanmu wajen cewa a zauna a teburin shawarwari domin su zamanto ƙarƙashin musulmi kawai ai ta yaƙi kawai in sun kashe mu alhamdulillah in mun kashe su shikenan saboda ko da mun zo mun ba su kuɗi na jizya nan gaba za su mamaye mu su kashe mu ina ba gane idan kafirai suka fahimci cewa ko da sun ba ku jizya Jiziyar nan ba zai tasiri ba to shi shikenan ba maganar zama da ku maganar su ringa biyan ku jiziya domin su zauna ƙarƙashin ku bai taso ba za su gwammace kawai a yi yaƙi in ma a kashe su ko su kashe to a wannan lokaci zai zama to musulmi za su nemi hanyar shiga ba su da shi a wancan lokaci musulmi suna dogara da jiziyar da suke samu da kafiran amana da kuma haraji to yanzu kafiran amana ba su yadda su miƙa wuya ba sai dai a fama saboda sun fahimci musulmi ba su da amana in wannan lokaci ya zo to musulmi za su nemi hanyar shiga na dinari ko dirhami su rasa na'am wa yashaddu Allah azza wa jalla quluba ahli zimma sai Allah ta'ala ya karfafa zukatan kafiran amana sai ga kafiran amana ne ba amma sai ga zuciyarsu yayi karfi ba sa jin tsoron musulmi dama in kaga ana jin tsoron ka ka zai kan gaskiya ne ba an gari da zarar mutum ya kauce wa gaskiya to za ka ga duk karfin shi karfin shi yaro kuma za ka karamin yaro ma yana iya zuwa gaba da gaba ya rena shi amma in ka tsaya ka rike addininka sai ga Allah ta'ala ya baka kwarjini sai ga kafirai suna jin tsoronka suna ganin kwarjininka kuma idan an yi amana za su yarda su karɓi wannan amana din fa yamna'una ma fi aidihim sai kafiran amana su hana abin da ke hannayensu saboda sun riga sun raina mu yanzu kuna tunanin amerika da ingila za su ba musulmi jizya kaga ba zai yiwu misali sai dai mu yanzu ma in ana ba da jizya ma mu ne zan ba su jizya dan ibnu qayyim rahimahullah ya ce akwai lokacin da yake zamantowa musulmi ne ma in ya kasance ma musulmi su za su ba kafirai jizya saboda musulmi sun yi rauni sosai wanda a lokacin sun ce za su yaki za a iya karar da su gaba daya to ibnu kai a cikin zazul ya yi magana halaccin musulmi su yi tsada da kabulai za mu ringa biyan ku kaza ku kyale mu wala a nan wajen sai musulmi su shirya a hankali su yi karfi nan gaba sun su yi karfi sai su hana sai a fito a yi kare jini birin jini a lokacin na fatan gani da saboda haka ana iya samun dama mai ke sanya a bada jizya izza na musulmi izza na musulunci da kaskancin kafirci to idan ya zama to musulmi sun zama to su ne a ƙasa kafirai sun zama su ne a sama kamar yadda muke gani yanzu to kaga irin wannan magana na ibnu qayyim na iya zuwa wa iyaz billah na'am babu babi haddathana abdan asfarna abu hamza qala sami'tu amash qala sa'altu aba wa'il na'am Shahita sifin wato shi a'amash attabi'i Allah ya masa rahama yace na tambi Abu Wa'il nace masa Shahita sifin shin ka halarci yakin sifin wala na'am wani yaki ne yakin sifin shine yakin da aka yi tsakanin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu da wa da Muawiya dan Abi Sufyan an gane wannan ko shin wane ne mutumin banza a cikin su samu aliyu mutumin kirki shi ma auya fa dama ana iya samun mutanen kirki kuma su yi fada yan wuta ne su na fata gane wannan aliyu mutumin kirki mu auya mutumin kirki kuma sai gashi sun yi fada kuma an ce mu kame bakinmu daga gare su mu kame bakinmu daga gare su kowanne daga cikin su mai musu kyakkyawan addu'a cewa wannan abin da ya faru ya faru ne da ishtihadi daga gare su da kuma kyakkyawan manufa Allah ya kara musu yarda an gane wannan ko saboda haka na halarci yakin sifi yace ka halarci yakin sifi yace tabbas na halarci wannan yaki wa sami'tu sahla bin hunayf yaqul yace sai naji sahal bin hunayf yana cewa ittaimu ra'ayakum ku tuhumci ra'ayinku رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر sallallahu صلى wa sallam وسلم رددت wato na gandi ranar abin shi shine ranar sulhu na hudaibiyya kuma yi wannan yi ranar da aka yi magana abin jandal lokacin da abu jandal ya gudo daga makka ya gudo a daure ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun biyo shi da suka biyo shi har gaban manzan Allah ya faɗi gaban manzan Allah da sarka a kafafuwansa da hannayensa sai manzan Allah sai suka ce ya Muhammadu alkawarin da muka yi da kai ba ma alkawarin mu sai manzo Allah ya ce ya Abu Jandal tashi ka bi su yace ya ya Rasulullah za a bika ni <laughs> su ma sauran kafirai a sauran sahabbai ce ya Rasulullah an bika shi kuwa annabi yace an bika shi ai amana muka kulla da su mun yi alkawari cewa idan musulmai suka gudo daga Makka suka zo Madina za a bika su to sahabbai hankalin ya tashi daga cikin akwai Umar dan Khattab radiyallahu anhu an gani shi ne sahal bin da yake cewa ku tuhumce ra'ayi a cikin addini da za a tambaye ni ra'ayina wallahi duk da an zauna an yi amana da kafirai duk da haka yi wallahi ban yarda a miƙa ba kuma yadda aiki an zauna an yi amana cewa idan musulmi suka gudo daga makka zuwa madina za a miƙa ma kafirai ya ce shi inda shi ne wallahi duk da haka wallahi ba zai sai miƙa ba amma sai gashi manzan Allah ya rufe ido duk da yana son musulmin kuma baya son a koma da shi ya san zai fuskanci azaba amma manzo Allah ya ce a mayar da shi saboda kiyaye wannan maganar amana din da zaran ka bude kofa makiyin ka ya gano kai mutum ne wanda baka da tabbas shikenan karfin ka ya kare in ka riga ka magana kai ka zama mai kaifi daya kar ka zama mai dunku an gane in ka zama to mai dunku makiyin ka ya gano to kace kace zai yi da kai saboda haka wannan maganan a miƙa ainihin abu jandal manzan Allah baya so amma kuma an riga ma an zauna da su cewa in musulmi ya gudo za a miƙa shi haka manzan Allah saboda kare ya zama tobe baki biyu haka ya miƙa so sauran sababbin ka ce wallahi gara a zama baki biyun a rike musulmi an gane to shine daga baya da al'amari ya bayyana sai aka gane cewa abinda manzan Allah ya aikata shi ne maslaha abin da ya aikata din shine maslaha an gane shine daga bayan su da kan suke cewa ku tumci ra'ayinku in manzan Allah ya zo ya aikata abu ko kun gano hikima ko ba gano shi ne daidai na ku da kuskure an gane wannan me yasa ya wannan magana ya yi wannan magana saboda lokacin da aka yi yaki na sifin an zauna an yi magana kan hakimiyya da aka yaki na sifin tsakanin mu'awiya da aliyu Allah ya kara musu yadda a lokacin da yaƙi ya yaƙi wuta ya yi wuta mu'awiya dan su biya ya ga alama cewa za a samu nasara akan shi saura kaɗan rundunar aliyu su samu galaba akan rundunar mu'awiya to mu'awiya da yake mutum ne mai dabara sai ya amfani da wani dabara sai mu'awiya ya ce wa mabiyansa kowa ya daga ƙur'ani a addinin mashi ne duka ka daga qur'ani haka sama suna kira zuwa ga sulhu a zo a yi sulhu da wannan littafin ali bin abi talib ya ce a ci gaba da yakin saboda muawiya ya ga ya dan yi rauni ne shi yasa yayi haka to sai aka samu wasu daga cikin rundunar aliyu suka ce yaya za a yi musulmi dan uwanka dama ai wannan musulmi ne dan uwanka ana faɗa kuma ya gano kuskuren ya ce a zauna a yi sulhu ka zo ka ce wai kada a yi sulhu wai wayo yake yi Ali bin Abi Talib ya ga wa'annan mutane masu ra'ayin sulhu daga cikin mutanensa sun fi yawa kuma sun yi rinjaye sai Ali bin Abi Talib sai ya miƙa wuya zuwa ga wannan hakimiya din shine sai aka zauna a cewa ai sulhu Ali bin Abi Talib ya zaba ta bangaren sa ya zaba Amr bin al-As a ya zabi Abu Musa al-Ash'ari sannan shi Muawiya ya zabi Amr bin al-As ta bangaren sa akan cewa za su kafa kwamiti na yin sulhu su duba abin ya fi dacewa ga wayannan bangarori guda biyu na fasan gani to bayan an gama kafa wayannan bangarori guda biyu an zauna za a yi sulhu sai kuma aka samu wasu mutane suka ce alhakimiyya kufur suka ce wannan zaman da aka yi cewa a yi sulhu tsakanin aliyu da mu'awiya kafirci ne kuskure ne la hukuma illa lillah suka ce babu wani hukunci sai ga Allah suka ce Aliyu bin Abi Talib ya yi ridda saboda ya hukuntar da mazaji baya halatta dan adam ya zama mai hukunci shi ma Muawiya ya yi ridda ta bangarori guda biyu yi ridda kuma mabiya Aliyu ne fa jama'a mabiyansa sai suka same shi gaba da gaba suka ce abinda kai na hukunta mazaje kafirci ne ka dawo ka musulunta suka gama Aliyu aliyu ya ce abin da na yi ba kafirci ba ne na yi daidai ina da hujja na ka ce in ma ka dawo ka musulunta ko ma tawaye aliyu ya ce ni ban gushe ba cikin musulunci na ka duba irin tunanin wayannan bayan Allah wai idan ka sanya mutane biyu su yi suka su yi suru tsakanin wasu kayi riga. sun kafa hujja da doron nasan Alƙur'ani saboda rashin Shi shine inda Allah ke cewa inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya hukunci ba na kowa bane face na Allah an ce hukunci na mazaje an ce haka to saboda haka Allah ya ce inin hukuma illa lillah hukunci ba na kowa bane face na Allah kace la hukuma illa lillah da wannan ina ba san gane wannan to shine da wannan suka kafirta Aliyu kuma suka yi masa tawaye sun kai wajen su dubu ishirin suka ja layi suka yi masa tawaye suka koma can wani waje ana kiran shi harura suka je suka ja dinga a wajen suka gina wajen bauta suna bauta suna karatun ƙur'ani, suna kaza suna kaza a wannan waje babu ruwansu da aliyu bin abi ya yi ridda to shi ne wancan tarihi mai tsawo din nan na abdullahi bin abbas wanda ya ce wa aliyu bin abi talib waɗannan mutane da suka maka tawaye in ka yarda ka ba ni dama in je in same su tattauna da su aliyu ya ce wa'annan mutane kan gararu ne in ka je za su kashe ka saboda ya fahimci hawari kwakwalwansu kwakwalwa ne na ƙananan yara gangan jiki na dattawa amma kwakwalwa na ƙaramin yaro kaka je ibn abbas ce ni dai in ka bani dama ni zan yi kasada inci ci shikenan ibn abbas ya ce a gurguje daga cikin tambayar da ya musu wai menene matsayin menene dalilin da yasa kuka yi tawaye ga Ali kuka ce ya yi ridda daga cikin riddansa ya hukunta mazaje a cikin addini kaga sun gina hukunci da ra'ayi shi ne abin da yake gaya musu ku tumci ra'ayi a cikin addini shi wannan bawan Allah an gane wannan yace ka halarci eh, na ga Abu Wa'iz ya halarci yakin Sifin a shi ne yake ce na tabi Abu Wa'iz shin ka halarci yakin Sifin yace eh an gane wannan ko ta ce na ji sahal bin hunayf yana cewa ku tumci ra'ayinku saboda su din nan masu cewa khawarij masu cewa la hukuma illa lillah sun gina hukunci ne da jahilci ba sun gina hukunci da ilimi bane an gane wannan ko saboda haka Ali bin Abi Talib ah, ibn Abbas da yaje wajen su ya tambaye ka kawo wannan yace to musu to idan na kawo muku hujja za ku janye suka ce za mu janye to daga cikin hujjar da ya kawo musu da suka ce din nan an hukunta mazaji sai kawo musu ayan qur'ani inda Allah ta'ala shi da kansa ya nuna za a iya hukunta a mazaji ha shi inda Allah ke cewa din nan abin nan ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithla ma qatala mithlu ma qatala minan na'am Ya hukumu bihi zawa ajalin minkum ko kaga duk wanda ya kashe dabba daga cikin ku to sakamakon shi zai biya misalin abin da ya kashe kuma wane ne zai hukunci na abin da zai biya ya hukumu bihi zawa adalin minku abota adalci guda biyu daga cikin ku za su yi hukunci shin anan an hukunta mazaje ko ba hukunta ba da kuma ayan nan wa in wa in kuntum wa in kuntum shiqaqa ma shiqaqa bainihima fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a idan kuna jin tsoron rashin cituwa rashin ainihin rashin sulhu rashin ainihin wato yin sulhu su kuna jin tsoron sabanin zai ci gaba ku aika da mai hukunci ta bangaren iyalansa danginsa da mai hukunci ta bangaren wa danginta dangin matar in suna nufin maslaha Allah zai kawo mu wafaka tsakanin su ana hukunta ba mazaje ko ba hukunta ba kaga an hukunta to kaga an wajen sai kawo musu hujja to anan kaga sun kafa hujja da wata aya ba su yi jam'i tsakanin wannan aya da wata aya ba an gane to wannan yana daga cikin jahilci na khawarij sai su kawo gundarin aya sai su bar sauran ayoyi ko su kawo gundarin aya su bar hadisai ingantattu an gane shi sa manzon Allah ya dauke ya kira su da masu raunin kokolwa saboda haka mutanen da suke ganin cewa abinda Aliyu ya yi din nan ba daidai bane sun gina hukunci ne akan san ransu shi yasa ya naji na ji sahal bin hunayf yana cewa ku tumci ra'ayi ku ringa bin nasi na'am wa law أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله wato na gandi ranan abi jandal an أنا wannan da ina da iko in dai umarnin manzo Allah na tura tunkuɗe da manzo Allah ya ce a mayar da Abu Jandal din nan wallahi da ina da iko zan ce ba za a mayar ba saboda ban ji daɗin abin da annabi ya yi ba an gane amma kuma daga baya fa sai zo ya gano ashe abin da annabi ya shine gayan adalci shine kuma daidai shine maslaha na'am wama wada'na asiyatana ala ala awatikina yace bam bam bam bam bam ainihin ajiye ainihin takubban ba mu daura takubban akan kafaɗan mu ba li amrin ah, yufzi'una ga wani al'amari da yake birgita mu illa ashalna bina ila amrin na'rifu face ya gangarar da mu zuwa ga al'amarin da muka san shi ghaira amrina hada wanda ba al'amarin mu wannan ba sai mu zo mu ga abu sabani yanda muke tunani an gane ai na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين وقام سهل بن هنيس من كذا شيء منا كم وجد أجل صفين sai سهل بن هنيس sai miki qala ayuha an-nas yace ya ku mutane ittahimu فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهديبية للي من شيء تارد من ذا الله رانا صلح الهديبية ولو نرى قتالا لقتلناه والله دا منا غنن سامو daman yaki da mun yaki kawai manzon Allah ne ya hana mun yaki din mun zo aikin hajji an gane ko da muka zo aikin hajji in ji Sa'ad bin Abi Hunayf mun taso daga Makka a daga Madina muka zo Makka za mu yi aikin hajji sai muka yi sansani a wani waje ana kiran shi hudaibiya da muka yi sansani a wajen sai manzan Allah ya ce to a je a gaya wa mutanen makka ba mun zo faɗa ba ne ba mun zo tashin hankali ba ne mun zo yin ne? mun zo yin aikin hajji ne an gane ko da annabi ya tura ɗan sako da ya je sai suka ce wallahi ba za su yarda muhammadu ya shiga makka ya yi aikin hajji ba duniya za su yi masa dariya an gane sai suka hana aikin hajji an gane to da suka hana aikin hajji sai labari ya kai ma manzan Allah cewa an kashe ɗan sako dan an kashe Usman shine annabi yayi mubaya'a ga sahabbansa gaba ɗaya cewa su zo su yi masa mubaya'a kan mutuwa in ma a ɗauko fansan jinin Usman ko din mukari ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai kafirai suka ji labari kafiran maka hankali ya tashi sai suka yi sauri ka taho dan ayi sulhu shine sulhu da biya a cikin sulhu sun zo sun ce manzan Allah ba zai yi aikin hajji wannan shekara ba sai shekara mai zuwa annabi ya ce a rubuta an gane wannan ko kuma dukkan musulmi dukkan musulmin da ya gudo daga makka ya zo madina daga cikin masu rauni ya zo madina za a miƙa shi annabi ya ce a rubuta amma kuma duk kafirin da ya gudo daga madina wanda ya gudo daga cikin musulmi ya yi rinda ya shigo cikinsu za a kyale shi annabi ya ta rubuta ina san gane wannan to da ire-iren abin da aka abin da ya faru a lokacin nan sahabbai su ya tashi yaya manzon Allah zai yadda a cuce mu haka yaya zai ce a ringa rubuta wannan to shine a lokacin nan sai Umar dan Khattab ya zo فقال na'am fa فجاء Umar bin Khattab wa يا ya rasulullah sai Umar dan Khattab zo ya ce ya Rasulullah alasna ala alhaq wa hum ala albatil ashe mu ba muna kan gaskiya ba su suna kan barna wala bala ya rasulullah ba muna kan gaskiya ba suna kan barna annabi yace eh haka ne wa qala laysa qad وقال ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار أشيء با كسسون سنة تكون الجنة با سوك ما كسسون سنة تكون وتا قال بلى لأن بيت حسني قال فعلى ما ma nuti daniya fi fi dinina alama nuti daniya fi dinina to yaya zamu yi mu yarda da kaskanci a cikin addinin ya rasulullah nan kaskantattun su ce mana wai mu koma kan mu yi aikin hajji nan kaskantattun su ce mana wai idan mutum ya gudu daga makka ya zo wajen musulmi wai sai mun miƙa shi amma in nasu ne in musulmi ne ya yi rinda wai ba za a miƙa shi ba sun ce ba su yadda a rubuta muhammadu rasulullahi ba sai dai a rubuta muhammadu bin abdullah to ya rasulullahi ya za mu yi mu yadda da wannan kaskanci a cikin addininmu na ba san gane kaga zahirin maganar da Umar ya faɗa ne kuskuren shi eh? ya rasulullah shin ba muna kan gaskiya bane suna kan bata annabi ce a gaskiya ne ashe kasassun mu ba suna cikin aljanna bane kuma kasassun suna cikin wuta nasu annabi ce haka ne to haka ne ya rasulullah kawai a je a koma kada mu yadda mu koma wallahi mu je mu yi yaki ko in muka mutu mu yi shahada in mun kashe suna cikin wuta ya za mu yi mu yadda da ƙasƙanci a cikin addininmu shi ne in shi ake cewa ga wani mutum nan daga cikin sahabban annabi yana shakka akan maganar manzan Allah wai umar yana shakka shin wannan shakka yake akan maganar manzan Allah ko karfin imani ne ma shi abin da yake gani tun da dai lalle manzan Allah ya zo ne dan ayi aikin haji kuma yayi mafarki cewa an shiga cikin makka Amina, to kawai menene za mu yarda da kaskanci mu koma a shiga mana saka umar anan wajen ba rauni imani ba umar ya yarda da manzan Allah kuma yana da a akan manzo shi yana ganin manzan Allah kawai yayi ishtihadi ne kawai ya dan sassauta dan a dan zauna lafiya dan wata maslaha ina ba san gane yawa annarji wa lamma yahkum Allah bainana wa bainahum ya rasulullah shin za mu koma garin mu alhali Allah bai hukunci tsakaninmu da su ba ka duba ba shin wannan zai yi a ce mara imani ne wanda bai yarda da Allah ba ne zai so a ce musulmi su yi shahada ko kuma kafirai su shiga wuta kaga wannan ya nuna shi'a ba su da fito an gane wannan ko wato umar hankalin shi ya tashi ne ya ga wannan kaskanci ne ga ga musulmi na'am wa qala ya ibn al-khattab sai annabi ya ce ya kai dan khattab inni rasulullah lalle ni manzon Allah ne wallan yudayyani Allah abada kuma Allah ta'ala ba zai taba tozarta ni ba wannan abin da na sa hannu insha Allah zai zama alkhairi ga musulunci da musulmi Allah ba zai taɓa wulakanta ni ba har abada wala yunji'ani Allah abada Allah ba zai taɓa tozarta ni ba har abada ka Umar ila Abi Bakr to sai Umar kuma ya ƙara komawa wajen Abubakar qala lahu mithla ma qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai gaya ma Abubakar misalin abin da ya gaya wa annabi cewa a alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar alasna ala al-haqq wa hum ala al-batil fa alama nu'ti fa alama fi dinina an gane wannan ko wa qala innahu rasulullah sai Abubakar ya wa lallai shi manzan Allah ne wa yudayyihu Allahu abada kuma Allah ba zai tozarta shi ba har abada kuma abin da zai baka mamaki ba wai abin da ya gaya ma annabi Abubakar baya wajen a lokacin ba wai ya gaya ma annabi wannan magana ba ne annabi ya bashi amsa a wakar na wajen waje daban-daban bayan ya gama gaya ma annabi sai kuma ya je nemo Abubakar ya riga mai ta mai wannan magana an gane shi ne ake cewa wannan yana nuna abubakar a cikin sahabbai gaba ɗaya ya fi dukkan sahabbai ilimi domin ana gane mai ilimi ne idan fitina ta zo malamai dukkansu malamai ne in ba fitina da zaran fitina ta zo a nan ake rabe tsakuwa da haya an gane ko za ga da zaran an samu ainihin fitina wata hadisa ta zo sai ka ga mai karancin sabaki ya rikice ya kasa samun nutsuwa shi ko malamin da ya riga yake da ilimi yake da rusuki za ka ya samu na zuwa cikin al'amarinsa Shi ne maganin alhassan albasari Allah ya masa rahama innal fitna idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat al-arafaha kullu jahil lalle fitina idan ta fuskanto kowanne malami yana gane wannan fitina ne wannan abin da ya zo fitina ne sai ya samu natsuwa amma shi kuma jahili ba sai idan fitinan ta juya zai gane fitina ne an gane wannan ko saboda haka ana gane malami wajen fitina kaga abubakar ya fuskanci fitintunu wanda wanda karfin su taurin ya kai da dutse wanda ya kamata ya girgiza amma bai girgiza ba daga ci akwai wannan wannan kusan dukkan sahabbai sun girgiza amma abubakar siddiq ne kadai ya tabbata kamar dutse sannan ga lokacin da aka yi riddadin da mutane suka yi ridda a lokacin shi ma umar ya girgiza yana ganin mutanen da suka yi rindan nan abin su a hankali kada a yake su abubakar yace wallahi sai na yake su kuma daga baya sai ya bayyana abubakar shi ne shi da gaskiya an gane wannan ko saboda haka wannan shi ya tabbata mana da da karfin ilimin abubakar da kuma ƙarfin imanin abubakar da ƙarfin sanin manhaji na abubakar fiye da duk sauran sahabbai na'am fa nazalat suratul fath a lokacin sai suratul fath ya sauka wa qara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala umar sai annabi ya karanta ta ga Umar wato bayan fa an sa wannan hannun wanda zahiri sauran sahabbai suna ganin kamar an cutar da musulunci sai Allah ya saukar da inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza an gane wannan sai Allah ya nuna ma wannan ma sulhun da aka yi shine ma nasara an gane wannan sulhun da aka yi shine ma nasara din wanda su kafirai suna ganin kaman su ne suka samu nasara ashe nasarar na hannun musulmi wa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala umar ila akhiriha sai annabi ya karanta ta ga umar har zuwa karshe wa qala umar sai umar ya ce ya rasulullah ya rasulullah awa fatun huwa shin wannan fatahi ne qala na'am ci kwarai da gaske ai wannan abin da kaga mun yi ba wai mu ne a kasa ba kafirai ne a kasa حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هاشم بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي قدمت علي أمي وهي مشركة ما هي بياسة تاقبتو تاقوم زيارة الحالي تنا مشركة wato ba ita ba musulma ba ce a zamanin Qurayshawa iz ahadu rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Qurayshawa suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim ma'a biha wa muddatihim ma'a biha da kuma tsawon lokacin sulhu din har tare da babanta ma har da mahaifinta ma aka yi wannan sulhu din fasaf ah, fasafta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ita dokta ta asma'u binta abubakar radiyallahu anha sai ta nemi fatawa ta nemi fatawa na manzan Allah game da al'amarin cewa ga mahaifiyata ta kawo min ziyara kuma ita ba musulma bace ita wa qalat ya rasulullah ya rasulullah inna ummi qadimat alai lalle mahaifiyata ta kawo min ziyara wa hiya raghibatun alhali tana kwadayin wani abu a wajena an gare mahaifiya kafira ce ta kawo min ziyara tana kwaɗayin in ba ta wani abu a ha, shin zan sadar da zumuncin ta zan mata alkhairi din qala na'am yace kwarai da gaske daliha ki sadar da zumunci an gane la la'u Allahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhun, wa tuqsidu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsidin Allah bai hana ku ba ga wa'annan wanda lam yuqatilukum fi din ba su yaƙe ku kafirai ne su amma ba su ku a cikin addini ba wa lam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga garuruwan ku ba Allah bai hana ku ba an tabarruhum ku yi musu alkhairi wa tuqsidu ilayhim ku yi musu adalci inna Allah yuhibbul muqsidin Allah yana son masu adalci su waye ne Allah ya hana inna ma yanhaakum Allahu anil ladzina qataluukum fi din kawai wanda Allah ya hana su ne wa'annan da suka yaƙe ku a cikin addini wa akhraju ku min diyari min diyari ku wa zaharu ala ikrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika hum zalimun an gane yayi saboda haka idan mutum mutum musulmi ne amma mamarsa kafira ce sai ta kawo mai ziyara kuma ba ta daga cikin kafiran nan da suke yaƙan musulunci suke kaza suke kaza to babu laifi dan ya kyautata wa mahaifiyarsa kafara wannan ba laifi bane Allahu a'ala na'am an ce akwai hadari to kenan za a dan za a zagaya a gurguje na ɗauka saboda hadari za a dan za a bar neman taimako